بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar ku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa komawar iran kan teburin tattaunawa da amurka ya dogara ne kan cimma wasu batutuwa. jamhuriyar musulunci ta iran ta kai hari kan wasu muhimman wurare da hatta kawayen haramtaccen kasar isra'ila ba su sani ba bam ɗin mike 84 kirar amurka shine ya kashe dubbunan mutane a gaza a hare-haren kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa komawar iran kan teburin tattaunawa da amurka ya dogara ne kan cimma wasu batutuwa ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta koma kan teburin tattaunawa ba matukar amurkawa ba su yi watsi da kwaɗayinsu na tsarin faɗaɗa ayyukansu ba suna ci gaba da gabatar da buƙatun iran a suna ci gaba da gabatar da bukatun iran a matsayin marasa ma'ana ministan harkokin wajen na iran ya bayyana hakan ne ga manema labarai a yau laraba a filin tashi da saukan jiragen sama na shahid hashimi najat da ke birnin mashaha ta gabashin kasar iran inda ya karbi bakoncin wani taron shiya mai taken diflomasiya na yanki arakci ya kara da cewa tattaunawar da ake yi tuni tun da farko da amurkawa da kuma tattaunawar da aka yi a birnin new york ta tsaya cak ba tare da samun ci gaba ba saboda kwaɗayin ɓangaren amurka a ranar 22 ga watan oktoba ne aka fara taron diflomasiyya na yankin na yanki karo na biyu a birnin mashahat tare da halartar jakadun iran goma sha biyu a ƙasashe makwabta jami'an hukumomin ‘yan kasuwanni da daga ƙasashe daban-daban a ranar 22 ga watan Oktoba ne aka fara taron diflomasiyya na yankin karo na biyu a birnin Mashhad tare da halartar jakadu Iran goma sha biyu a ƙasashen makwabta jami'an hukumomin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya jami'an lardunan kazbin arewaci da horasan ta kudu da kuma wasu mataimaka ministocin harkokin wajen kasashen ƙasashen Iran. Mai baiwa ƙasar Iraki shawara kan harkokin tsaro ya gana da babban hafsan hasoshin sojin ƙasar Iran, Kasim Araji, mai ba da shawara kan harkokin tsaro. da kuma na ƙasar iraki ya ci gaba da zagaye a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran inda ya gana da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran kasim raji mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasar iraki ya gana da manjo janar said muhammad abdulrahim musawi babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka haɗa da moriyar da ƙasashen biyu suke samu tsakaninsu a yayin ganawar babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran ya bayyana cewa cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu na da mahimmanci manjo janar masawi ya kara da cewa da a ce hare-haren baya-bayan nan na yahudawan sahayoniya da amurka da suka kai kan kasar iran ya faru ne bai faru ba to babu, babu tabbas burin amurka na sarrafa sararin samaniyar iraki da bai fito fili ba jamhuriyar musulunci ta iran ta kai ta kai hari kan wasu muhimman wurare da hata ƙawayen haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su da labari tauraron ɗan adam na nur tree ana ɗaukansa a matsayin babban fagen dabarun soji tauraron dan adam na iran ta karu ƙaru wanda ta samu gagarumin ci gaba ta hanyar da ta hanyar gudanar da leƙen asiri ga sojoji masanin tsaro da dabarun yaƙi laftanar janar abdulkarim abdulkarim haitar ya gabatar da cewa tauraron dan adam nutri da iran ta aika saƙon hari shi zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kasance ingantacce mai rusa dukkanin shamakin da aka sanya domin taro makamai masu linzami kuma ta wannan makami ɗin na na nur tu na nur tiri ya samo asali ne daga makamin nur tu na ɗan adam yana da nauyin kilomita 25 yayin da tauraron nur 3 yake ɗauke da nauyin kilomita 32 abin lura shine cewa daidaiton sarrafa bayanai na nur 3 ya karu. har sau biyu da ɗigo uku inda idan a kwatanta shi da wanda ya gabace shi Masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Bam ɗin Mike 84 ƙirar amurka shine ya kashe dubun dubatan mutane a gaza a hare-haren kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai bama na mike 84 da amurka ta kera ba su buƙatar ƙarin haske lalle sun kasance abin da ya fi ɗaukar hankulan duniya a lokacin yakin ƙazamin yakin gaza saboda ɓarnar da suka yi da kuma kashe-kashen rayukan jama'a da ba a taɓa gani ba waɗannan bama-bamai su ne suka fi yaɗuwa a fagen yaƙin gaza kuma sun fi ɓarna da halaka al'umma a lokacin da ake ci gaba da kai har hare kan al'ummar gaza tunawa da su yana da alaƙa da mummunan kisan kiyashi da al'amuran zubar da jini da suka girgiza duniya daga cikin waɗannan bala'o'i har da kisan kiyashi da aka yi a asibitin baptist wanda ya sanadin mutuwan falasinawa kusan ɗari biyar, kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa guzurin amurka ce ga yahudawan sahayoniya kamar yadda kafar yada labarai ta yahudawan sahayoniya ta biyu ta watsa baya ga rahoton da jaridar wall street journal ta amurka ta buga cewa wanda ya kai hari kan asibitin baptist da wani makami mai matuƙar girgiza girgiza ƙasa wadda isra'ila ta yi amfani da shi ma'aikacin amurka ne na rundunar sojan saman amurka wanda ya amfani da bam mai lamba mike 84 daga cikin jirginsa wanda ya kai hari wannan ya bayyana irin yadda amurka ke da hannu kai tsaye wajen kai hare-hare yankin zirin gaza ƙarshen labarun duniya kenan sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan matakin da wata kotun soji a jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ta ɗauka na yanke hukuncin kisa kan tsohon shugaban ƙasar joseph kabila kan zargin cin amanar ƙasa da laifukan yaƙi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin jamhuriyar demokaradiyyar congo kotun kolin soji a birnin kinshasa ta yanke wa tsohon shugaban kasar joseph kabila da ya yi mulkin kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 hukuncin kisa bayan ta same shi da laifin babban cin amanar ƙasa da kuma laifi kan hargitsa zaman lafiya da na bil'adama an yanke hukuncin ne bayanan a ƙasar saboda kabila ya kwashe shekaru biyu yana gudun hijira wannan dai shine irinsa na farko akan tsohon shugaban ƙasa masu gabatar da kara sun tuhumi kabila da jerin laifuffuka da suka hada da fyaɗe azabtarwa kisa da kuma tilasta wa mutane aikin soji har ila yau ta zarge shi da taka rawa wajen kafa kungiyar kawancen kogin kwango wanda take kallon bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda a cewar tuhume-tuhumen mayakan kawance sun aikata munanan laifuka a yankunan arewaci da kudancin kibo da suka hada da kashe-kashe cin zarafi da kuma tilasta wa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu a ranar 25 ga watan yuli ne aka fara shari'ar kabila duk da cewa baya nan a cikin kasar bayan da aka daga kariyar da ake masa a matsayin sanata na har abada a ƙarshen zaman kotun ta yanke hukuncin kisa tare da umurtarsa da biyan diya mai tsoka ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa ko da yake an jima ba aiwatar da hukuncin kisa a congo fiye da shekaru ashirin ba amma dawo da dokar aiwatar da hukuncin kisa a shekara ta 2024 ya sake haifar da muhawara game da aiwatar da shi jam'iyyar people's party for reconstruction and democracy pprd da kabila ya kafa ta bayyana shari'a da aka yi wa kabila a matsayin na siyasa ce kuma tana mai imanin cewa siyasar tana nufin kakkaɓe tsohon shugaban ne daga shahararren matsayinsa da kuma hana dawowarsa matsayin jagorancin 'yan adawa masu lura da al'amura dai na ganin hukuncin ya aike da sakonni guda biyu nuna tsayuwar daka da gwamnatin kasar ke yi wajen kalubalantar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tare da dakile tasirin ƙabila, yayin da yake rike da wata babbar matsayin karbuwa a cikin kasar da wajenta an haifi joseph kabila ne a shekara ta 1971 a tungar mahaifinsa laurent desire kabila wanda ya hambarar da shugaba mabutu seseko bayan kashe mahaifinsa a shekara ta 2001 ya karbi mulki yana da shekaru 29 inda ya jagoranci kasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita duk da cewa ya shafe shekaru sha takwas a kan karagar mulki abin da ya gada ya ci gaba da janyo cece kuce tsakanin masu kallonsa a matsayin mai ceto wanda ya jagoranci kasan wajen mika mulki cikin lumana na farko a shekara ta da 2019 ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 22 ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah mulla ali zanjani babban malamin addinin musulunci ya rasu mulla zanjani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci a cikin karni na 13 hijira ga Mariya. sannan kuma malamansa sun hada da sheikh muhammad taqi wanda ya rubuta littafin nan na hidayatul mustarshidin sannan kuma ya hada zamani da sheikh murtaza ansari banda karantarwa da kuma rubuce-rubuce waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa ayatollah zanjani ya rubuta babban littafinsa na tafsirar qur'an karim masu saurari ko san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin dr hussein fatimi ya ba da sanarwar yanke hulɗar diflomasiyya tsakanin kasar iran da birtaniya dalilin da ministan ya bayar na ɗaukar wannan mataki shine rashin sauraron buƙatar mutanen kasar iran na mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar ya zama mallakin ƙasa a maimakon zama mallakin birtaniya kafin wannan lokacin da turawan ingila ne dai suke da ruwa da tsaki a dukkanin harkoki na haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasar iran da yake kafin wannan sanarwa firaministan kasar iran din na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargadi gwamnatin kasar birtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da bukatar mutanen kasar iran to zai yanke hulɗar jikadanci da ita baki daya amma da ƙarshe dr musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani na haƙa da sarrafa man fetur na kasar iran daga turawan birtaniya tare da taimakon malaman addinin musulunci na kasar iran da kuma 'yan siyasa masu kishin ƙasa. masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan oktoban shekara ta 1978 aka zaɓi papa roma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican din ne dai a shekara ta 1929 fadar vatican tana cikin kasar italiya amma tana gudanar da harkokinta ne a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin kasar italiya ta shiga a cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kirsanci a ɗariƙar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗariƙar katolika ta duniya sannan kuma fadar vatican ɗin ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tanawa da zaben papa roma john paul a matsayin shugaban fadar vatican ba saurare ko kun san cewa shekaru 774 da sa gabata a rana irin ta yau a watan rabi'u thani shekara ta 673 bayan hijira aka haifi muhammad bin ahmad al-zahabi wanda ake wasa lakabi da shamsuddin shahararren malamin hadisi kuma masanin tarihi ya kasance mai matakar sha'awar tattara hadisai ya kuma yi tafiye-tafiye domin tattara waɗannan hadisai daga ɓangarori daban-daban na ƙasashen musulmi sannan kuma ya yi bincike akan wasu ilmomin na daban kuma a cikin waɗannan tafiye-tafiye ya ji hadisai daga wajen manyan malamai a zahabi ya bibiyi abubuwa waɗanda suka faru a tarihin musulunci da kuma shahararrun mutane a zamana daban-daban na tarihin addinin musulunci tun daga lokacin bayyanar addinin musulunci har zuwa lokacin rayuwarsa sannan kuma ya rubuta labarai daban-daban akan abubuwa na malaman hadisi wanda suka yi a wancan lokaci da kuma abubuwan da suka tattara ya haɗa waɗannan abubuwa a cikin wani littafi mai suna tarihul islam daga cikin ayyukansa akwai shaharar littafin nan da ya rubuta mai suna alkashif sannan kuma akwai wani littafi wanda ya rubuta mai suna al-mu'jam as-saghir da kuma wani littafin mai suna mu'jam al-kabir zahabi da ya rasu a birnin damascus babban birnin kasar sham ko kuma syria a halin yanzu a shekara ta da 748 bayan hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da sa gabata a rana irin ta yau 22 ga watan oktoban shekara ta 2011 sultan bin abdulaziz ali sa'ud yarima mai jiran gadon kasar saudiya na wancan lokaci ya rasu shine namiji na goma sha biyar daga cikin 'ya'yan sarki abdulaziz mahaifiyarsa ita ce hussein bin ahmad Sudairi. ana kiran waɗannan mutane a kasar saudiya da sudairis Kafafen yada labaran kasar saudiya dai sun ba da labarar da sori rima mai jiran gado na lokacin a wani asibiti da ke birnin new york na kasar amurka sultan bin abdulaziz ali sa'ud ya rasu yana da shekaru 85 a duniya sannan kuma ya rasu ne sakamakon kamuwa da wata cutar daji wadda ta yi ta yaduwa a cikin sassan jikinsa masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran, barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Farko sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal, mazaunin ƙaramar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'abota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulani wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa a akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida wannan masu da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina miƙa sakon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi sunana ibrahim fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini irin ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihiyar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. amar dan kana gari iyalin gidanka baki dai amar dan alkasan babu limin ke agaris na gaida ashatu konsayar da ke birnin agaris akwai asuman mambala agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga yahuza mai kalanda da ke can garin antu cikin kasar mai ne mashi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabunin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan balibiri ya mai nijar akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin yamai akwai adaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu guru birnin maradi akwai hajjar bili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa akwai ibrahim shushan dan garin kasage akwai abdullahi tayi yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai ibrahim shushan dan garin kasage Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ya Iran. na Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan abubuwar ma ina mai fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim yawanci Huna a garin Mai Godi a ba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya allah ba mu zaman lafiya a mu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkan mu da warhaka mu magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari akwai ahmadu isa akwai alhaji ahmad tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda wanda bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya da kuma eh, alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sha hausa na O.H. assalamu alaikum taharar muna musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba jimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take yeme ina gada samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai dan eh, kabu kabu isiyaku shi ma bakin tashar da magaran akwai eh, laura sai kin ga takowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai hamisu eh, ya dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai Isu mai dala bushiri akwai Maman lawali Ali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga farko kuna tare da Umar Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bari bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lafiya alhaji bawa Ba'ari da fata ana lafiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lafiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye jima'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana marece lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya jima'a Allah ya gwada mana marecen ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan maribari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas Mara maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sarkin aiki dinna na ƙasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwari na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da laka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai kanina can karami mai aski don gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta bature hin ce muku bon ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran Nasir Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fata alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah su ba subhanahu wataala tutal mulki man tasha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ba bamu dama ta mu gaida yan uwa da na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadan Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar ƙasar ga baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jiha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a karshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamar abba bakon sula zina malam sula Ara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashariya malam sula hawa'ula malam sula musubawa malam sula abdulaziz malam sula nasir malam sula sanusi malam sula sila abba malam sula habana malam sule da dukkanin family malam sule da hara malam sule rakiya malam sule zina malam sule fatan alkhairi zuwa gare su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya ina ma kowa da kwa fatan alkhairi da fatan ana cikin ƙoshin lafiya da farko yana ga da sanusi madatai isu madatai dozman moto mari kuran daga shugaba iliya mai shayi garkin daura isu mai gyaran waya akwai eh, mamman sani dauda cinwanza akwai mamman sani umaru da sauran yan uwa da amalin arziki muna makuwa da kowa fata alkhairi fatan kowa na lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira a farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ka kafa da fata an yi juma a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na a shatu babban birnin agada ina mata na alkhairi da fatan an yi sallah juma a cikin koshin lafiya ko har jihar zina tun daga nan birnin arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kai malama nafisa nan babban birnin abuja jinjina ta musamman sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutalemanci birnin jamhuriyar shiri na karshen mako na gaishe shi na gaida yan uwa da abokan arziki to musamman matakin warko da san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki da zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobe ta maradi ina gaida su san dan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godaya malam alban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala magini abdullahi yalo tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai domin eh, gazo da tare zuwa gare ka alhaji umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla sa alhaji sani gonda alhaji sani sunan sale a damasa dan kwaini da <clears throat> alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman umar gago da eh, alayi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su aliman tarabuwa ta ina gaida su eh, dun gazuwa da wata ali zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gazuwa da rege da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malamar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na ƙarshen mako a da kowa da kowa. Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar man ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta man ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta Garhanga ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina ina gaida 'yan Nigeria ina gaida 'yan tsatsin burin ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da bataliya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina ina gaida a Duguri ji kula da magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kula da magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Gadori Diga ga dan fulanin warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman dala bushari a jihar da Magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Yata Tuwani Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim mai wanki huhula, ba zan manta da kuma Malam Ibrahim garin Kasagi Lawli Luwe garin Matsin Kai, Udu Muhammadu Jatkori, ba zan manta da Muhammadu Dan Bari, akwai kuma eh, Isa Musa Turoma da ke kwamitin gida-gida cikin jihar eh, gure ba zan manta da kuma aboki na siraji sj bushiri akwai musa ran oga bushiri shazali m ashidi bushiri akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zan manta da kwamar ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zan manta da umar ari bade badam ba da dukkanin daukacin wanda basu ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dawowar tsohon shugaban ƙasar dimokuraɗiyyar congo joseph kabila ƙasarsa domin ƙalubalantar wani hukunci da wata kotun soji ta yanke kansa na kisa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. a wani gagarumin ci gaba na siyasa tsohon shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo joseph kabila ya bayyana a bainar jama'a a nairobi babban birnin kasar kenya makonni bayan da wata kotun soji a kasarsa ta yanke masa hukuncin kisa bisa zargin cin amanar kasa da laifuffukan yaƙi wannan koma baya ta zo ne ba zato ba tsammani tare da haifar da cece kuce a fagen siyasa da kafafen yada labarai labarai musamman ma dai a daidai lokacin da jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ke fama da rikicin tsaro da na siyasa kabila wanda ya mulki kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 ya jagoranci wani taro da aka bayyana a matsayin rufaffen taro na kwanaki biyu na wata kungiyar 'yan adawar congo waɗanda suka halarci taron sun hada da tsohon firaminista augustin matata ponyo wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru goma da aiki tukuru a gidan yari da kuma ɗan gwagwarmaya bien venu matumo na ƙungiyar locha wanda aka dinga kama shi akai-akai a lokacin mulkin ƙabila taron ya haifar da sanarwar kafa wani sabon tsarin siyasa mai suna safe the congo initiative a cikin sanarwar rufe taron zaman ya yi kira da a yi tsayin daka domin kalubalantar mulkin kama karya da kuma yin watsi da hukunce-hukuncen rashin adalci kan 'yan adawa haka kuma ya buƙaci a janye dakarun ƙasashen waje da sojojin haya daga ƙasar mahalarta taron ba wai kawai sun kaddamar da wani sabon shiri na siyasa ba ne har ma sun yi kakkausar suka ga shugaban kasar na yanzu phyllis shinsakedi inda suka zarge shi da gazawa wajen magance matsalolin da ke kara taɓarɓarewa da kuma daƙile muryoyin 'yan adawa sun kuma yi yitar da abin da suka bayyana a matsayin kame ba bisa ka'ida ba da kuma yin amfani da shari'a don kawar da 'yan adawa a martanin da hukumomin congo suka mayar da martani ga taron mai magana da yawun gwamnati patrick muyaya ya bayyana cewa nairobi ta zama babban birnin haɗa baki da makarkashiya kan congo yana mai bayyana mahalarta taron a matsayin masu tserewa daga shari'a da masu cin gajiyar masu mulki da suka gabata an yankewa joseph kabila mai shekaru 54 hukuncin ɗaurin rai da rai an haɗa baki da ƙungiyar m24 ɓangaren masu ɗauke da makamai da suka sake tayar da rikici a gabashin congo tun daga ƙarshen shekara ta 2021 tare da goyon bayan ruwanda a cewar kinshasa a farkon wannan shekarar ne dai kungiyar m23 ta kwace iko da yankuna da dama na lardin kibo ta arewa lamarin da ya fassara gazawar sojojin congo da kuma kunyatar gwamnatin shinsakedi bayyanar kabila a nairobi ya biyo bayan wasu matakai na alama da suka hada da ziyarar bazata da ya kai goma da kuma kalaman yanar gizo a watan mayun da ya gabata inda ya bayyana cewa dole ne a kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasarsa wanda ke nuni da abokin hamayyarsa shinkesedi kai tsaye a ɗaya ɓangaren kuma hukuncin kisa da aka yanke wa tsohon shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya haifar da cece kuce a ciki da wajen ƙasar a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin jamhuriyar demokaradiyyar congo kotun kolin soji a birnin kinshasa ta yankewa tsohon shugaban kasar joseph kabila da ya yi mulkin kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 hukuncin kisa bayan ta same shi da laifin babban amanar ƙasa da kuma laifi kan hargitsa zaman lafiya da na bil'adama an yanke hukuncin ne baya a kasar saboda kabila ya kwashe shekaru biyu yana gudun hijira wannan dai shine irinsa na farko akan tsohon shugaban kasa masu gabatar da kara sun tuhumi kabila da jerin laifuffuka da suka hada da fyaɗe azabtarwa kisa da kuma tilasta wa mutane aikin soji har ila yau ta zarge shi da taka rawa wajen kafa kungiyar kawancen kogin kwango wanda take kallon bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan ruwanda a cewar tuhume-tuhumen mayakan kawance sun aikata munanan laifuka a yankunan arewaci da kudancin kibo da suka hada da kashe-kashe cin zarafi da kuma tilasta wa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu a ranar 25 ga watan yuli ne aka fara shari'ar kabila duk da cewa baya nan a cikin kasar bayan da aka ɗaga kariyar da ake masa a matsayin sanata na har abada a ƙarshen zaman kotun ta yanke hukuncin kisa tare da umurtarsa da biyan diya mai tsoka ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa ko da yake an jima ba aiwatar da hukuncin kisa a congo fiye da shekaru ashirin ba amma dawo da dokar aiwatar da hukuncin kisa a shekara ta 2024 ya sake haifar da muhawara game da aiwatar da shi jam'iyyar people's party for reconstruction and democracy pprd da kabila ya kafa ta bayyana shari'a da aka yi wa kabila a matsayin na siyasa ce kuma tana mai imanin cewa siyasar tana nufin kakkaɓe tsohon shugaban ne daga shahararren matsayinsa da kuma hana dawowarsa matsayin jagorancin 'yan adawa masu lura da al'amura dai na ganin hukuncin ya aike da sakonni guda biyu nuna tsayuwar daka da gwamnatin kasar ke yi wajen kalubalantar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tare da dakile tasirin kabila yayin da yake rike da wata babbar matsayin karbuwa a cikin kasar da wajenta an haifi joseph kabila ne a shekara ta 1971 a tungar mahaifinsa laurent desire kabila wanda ya hambarar da shugaba mobutu seseko bayan kashe mahaifinsa a shekara ta 2001 ya karbi mulki yana da shekaru 29 inda ya jagoranci ƙasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita duk da cewa ya shafe shekaru sha takwas a kan karagar mulki abin da ya gada ya ci gaba da janyo cece kuce tsakanin masu kallonsa a matsayin mai ceto wanda ya jagoranci kasan wajen mika mulki cikin lumana na farko a shekara ta 2019 da kuma waɗanda ke zarginsa da yin cuɗanya da cin hanci da rashawa da kuma raunana cibiyoyin gwamnati bayan shekaru da ya ɓace daga idan mutane kabila ya sake bayyana a watan mayun da ya gabata a birnin goma da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ya gabatar da jawabi mai zafi yana kira da a kawo ƙarshen mulkin kama karya ya kuma bayyana shirye yake itakarwarsa a mataki na gaba wannan dawowar ba zato ba tsammani ya haifar da damuwa a kinshasa wanda cikin sauri aka cire masa rigar kariyarsa tare da buɗe shari'a kansa a daidai lokacin da gabashin ƙasar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma raguwar ikon gwamnati duk da hukuncin da aka yanke kansa yiwuwar kama kabila ko kuma zartar da hukunci ko mai kashi kansa yana tattare da rashin tabbas musamman rashin sanin takamaiman wurin da yake zaune sai dai abin da yake tabbas da ko shakka babu wannan lamari zai ci gaba da zama wani sabon salo a tarihin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo. wanda ke nuni da yadda ake cuɗanya tsakanin siyasa da tashe-tashen hankula da kuma sanya ayar tambaya kan makomar zaman lafiya a ƙasar da ta yi fama da yaƙe-yaƙe da rarrabuwan kawuna tsawon shekaru da dama a gefe guda kuma joseph kabila yana zargin gwamnatin shinsakedi da siyasantar da ɓangaren shari'a da kuma ƙoƙarin kawar da 'yan adawa a wani bayyanar da ba kasafai ba a kafafen yada labarai tsohon shugaban kasar congo joseph kabila ya yi kakausar suka da gwamnatin felix shinsakedi yana mai zarginta da siyasantar da fannin shari'a da kuma kawar da abokan hamayyar siyasa ya yi gargaɗin illar da ke tattare da hakan musamman kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar a wani labari da aka buga a mujallar june afirka a ranar 1 ga watan satumba kabila ya ce a halin da yake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yana da matukar hatsari da damuwa yana mai cewa watanni uku da suka gabata ya gabatar da wani shiri mai ɗauke da abubuwa goma sha biyu na warware rikici amma hukumomi sun yi watsi da su tirarmiki yadda aka yi kan kabila dai ya ta'allaka ne kan abin da ya bayyana a matsayin shari'ar zagon ƙasa da yake fuskanta a kotun soji da ke birnin kinshasa bayan da majalisar dattawar ƙasar a watan mayun da ya gabata ba bisa ka'ida ba in ji shi ta cire kariya da aka bashi a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa kuma da majalisar dattawa har tsawon rayuwarsa laifukan da ake tuhumarsa da su sun hada da cin amanar ƙasa laifukan yaƙi fyaɗe azabtarwa da kuma goyon bayan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai zarge-zarge ne da ya bayyana su a matsayin masu ɗauke da kage kuma masu ɗauke da manufofin siyasa da nufin toshe bakunan 'yan adawa don yin shiru kuma share fagen gudanar da mulki ba tare da hamayya ba da kuma yin kwaskwalima ga kundin tsarin mulki don samun damar ci gaba da mulki har abada kabila ya kuma faɗaɗa sokarsa da ya haɗa da abin da ya ɗauka a matsayin kamfen na tsarkakewa a cikin sojoji da 'yan sanda inda ya nuni da kame tare da tsare manyan hafsoshi guda 60 a cikin shekaru hudu da suka gabata ciki har da tsoffin hafsoshin kasar da ake tsare da su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba tare da samun cikakken rahotanni na mace-mace a gidajen yari saboda rashin kulawar likitoci ya yi gargaɗin cewa waɗannan tsare-tsare suna raunana sojojin ƙasar kuma sun sanyaya musu gwiwa da kuma yin barazana ga tsaron gwamnati ta fuskar tattalin arziki kabila ya zargi gwamnati mai ci da ƙoƙarin kawar da hankali daga fayil ɗin cin hanci da rashawa rashin gudanar da mulki na adalci da nuna son kai yana mai nuni da abin da ya bayyana a matsayin matsalar wawure kudade na lardin katanga mai arzikin ma'adinai daga kusantar shugaban kasa a daidai lokacin da 'yan kasar ke cikin matsanancin talauci dangane da shirin samar da zaman lafiya kuwa kabila ya yi la'akari da yarjejeniyar baya-bayan nan tsakanin congo da rwanda da cewa bata isar ba yana mai nuni da ci gaba da tashe-tashen hankula a gabashin kasar daga kungiyoyi masu dauke da makamai irin su alliance democratic forces democratic force collaboration of rwanda and codeco masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.